وكل ضلالة في النار ما يهك إقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملساكة سادوها وأن مسلاتي بتارد البركة مسلاتي مغلقة لكينا تشكين غرم بوشي أجار بوشي أولا ينبتشي نا السبر يومنا شاب يرد وتر رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma ya zo daidai da sha shida ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surat alhajj inda ban gushe tafsirin a tafsirin aya ta goma sha bakwai shi wannan sura ba a kafin mu shiga akwai sanarwa akwai yayan sardaunan misau alhaji ahmad iliyasu shugaban kwamitin tafsiri na wannan masallaci allah yawa yayansa sarkin yakin misau alhaji baba akuyam allah ya masa rasuwa za ka yi masa addu'a allah ya gafarta masa allah ya sa ya huta ubangiji ya sa aljanna ce mako masa Ala ya alkinta masa bayansa ubangiji ya haskaka masa makoncinsa marasa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya wanda suke kwanciya asibiti ubangiji ya ba su lafiya masu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masu lafiya Allah ya ji kan mamatanmu gaba daya a kamar da muka saba muka zanta wasu daga cikin tambayoyi wanda yana tambaya cewa sai da yawa yakan ji mutane bayan kammala salatin tarawih suna yin azkar irin waɗanda ake yi bayan sallar falilla shin haka ya halatta ne a baya daga cikin sunna azkar ɗin da ake bayan sallar falilla kai shi bayan nafila idan zikiri kai wannan wanda yake buɗaɗɗen zikiri wanda babu komai amma zikirin da aka san ana yin shi na bayan farilla wanda a bayan farilla ake yin sa sai dai ta kofar zikiri kuma a buɗe take duk sanda ka so ka yi zikiri yana iya ambatan Allah amma ba wai waɗancan da aka shar'anta a bayan farilla ba sallar tarawihi nafila ce ba farilla ba ce wannan yana tambaya ne cewa zai iya yin addu'ar sallar istikhara bayan ya gama sallar wata nafila kamar salatun duha ko raka'atul fajr dama abinda ya zo cikin hadisin Jabir shine annabi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza hamma ahadukum bi amrin falyarka rak'atayn min ghairi fari ba. wanda ya himmatu ko ya niyyar wani abu wani abu yake ranta to yayi raka'a biyu wanda ba farilla ba sauraka min ghairil fariza wanda ya kunshi dukkan wata nafila ko dai ya zanto nafila ce wacce take sananniya kamar raka'atul fajri ko abin nan sallar walaha ko tahiyatul masjid dai mutum ya raka'a a biyu to yana iya yana iya addu'ar istikhara bayan ta ba wai tana da wasu raka'o'inta ne nata na musamman ba abinda kawai ake bukata ta zanto bayan raka'a biyu wadda ba ta farilla ba sauraka mutum zai iya yi a bayansu yana neman karin bayani game da fadar annabi sallallahu alaihi wasallama wa alaika bi zati dini tarimat yadak wani hadisi ne sahihi na annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa tun kafin mar'atu li arba'in لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فعليك بذات الدين تربت يدك أنا أور أنا أورم مجدد dan ɗayan abu hudu ko dai saboda kyanta ko saboda dukiyarta ko saboda asalinta ko kuma saboda addininta annabi ya ce to ina umartar kada auren mai addini fa alaika bi zati dini ina umartar kada auren mai addini ta ribat ya daka ba haka ba sai hannunka sai kamfa wato ka sai ka samu rashi a wani hadisi yana nuna mana irin ɗabi'a ta mutane wajen auratayya sukan so su yi aure saboda ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu ko don mace tana da kyau wani zai so ya aure ta ko kuma don tana da dukiya wani yake son auren ta wani kuma saboda asalinta daga gidan da ta fito da dangantakar da take da shi wannan za ta ya aure ta wani kuma saboda addininta shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba maka mai addini cewa ita ce gaba da komai wato da a ce za a baka zabi a kankanin hudu din nan ɗaya mai addini ɗaya mai asali ɗaya mai dukiya ɗaya mai kyau so ka zaɓi mai addinin in ka samu wacce ta hada hudun gaba ɗaya shi kenan ka samu abu mai wahalar samu yanzu za ka samu mai addinin mai asalin mai kyan mai dukiyar ka ga shi kenan sai dai wannan ba ka sakai akan yi wannan tsuntuwar ba in ka yi tsuntuwar shi kenan ba wai ana nufin cewa haramun ne in tana da waɗannan ka aure ta ba a'a ana faɗar irin ɗabi'un mutane wajen auratayya wani saboda kaza wani saboda kaza wani saboda kaza sai annabi ya maka zaɓi cewa to kai in ka tashi ka dubi bangaren addini to haka da ita ma mace in za ta yi aure ta dubi mai addini annabi cewa idan ja aku man tarzauna dinahu wa hu fatawju idan wanda kuka yarda da addininsa da halayyar sai zo wajen neman aure ku auren masa kaga sai annabi ya ce addininsa da halayyarsa saboda ka ana son auren mace ta kware mai addini saboda komai daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu zai iya gushewa in banda addinin mutum ya rike addininsa shi ne har ya mutu addininsa yana nan sai dai ma ya karu amma in kyau ne zai iya dakushewa idan a wata dukiya ce ana iya rasa ta idan wani asali ne asali yana iya lalacewa saboda ka addini shi yake wanzuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفعل يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد الله مدعوكين يجي إن الذين آمنوا للي ودن دسكي إيماني والذين هادوا لودن دسك زمي يهوداوا والصابئين دسابئاوا wannan tsara da wanda suka zama nasara wal majusa da majusawa wallazina ashraku da waɗanda suka yi shirka inna allaha yafsilu bainahum yawm alqiyamah lalle Allah zai raba musu gaddama ranar gobe kiyama inna allaha ala kulli shay'in shahid lalle Allah mai ganin komai ne a wannan aya mun fara tafsirin ta a jiya Allah subhanahu wata'ala ya ambaci waɗannan ƙungiyoyi masu rike da addinai daban-daban guda shida ya ambaci muminai sannan yahudawa da kuma sabi'awa sai nasara da majusawa da kuma mushrikai Allah ya ce to waɗannan duka ubangiji zai raba musu gaddama ranar gobe kiyama mun ce na amanu ana nufin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka yi imani da Allah shi kaɗai ne abin bauta suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi imani da alqur'ani suka yi imani da sauran shika-shikan imani duka wannan su ne allazina amanu sannan allazina hadu su kuma su ne waɗanda suka ce yahudawa ne wato waɗanda suka bi addinin annabi musa alaihissalam suka yadda da shi mun yi bayani akan wannan suna nasu allazina hadu me yasa aka kira wasu da wannan suna sabi'ina da kuma sabi'awa sabi'awa kamar da je muka fara magana a kansu cewa wata tsakiyar al'umma ce wadda ta gabaci yahudu da nasara wato akwai su tun kafin ma a yi yahudawa ko nasara muka ce wannan al'umma ta sabi'awa sun kasu gida biyu akwai sabi'awa waɗanda suke alhunafa almuwahidu waɗanda suke kan hanya da suke madaidaiciya masu kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala ba ta shirka akwai kuma sabi'awa waɗanda suke mushrikai masu haɗa Allah subhanahu wata'ala da wani masu bautawa taurari masu bautawa rana da wata to na farko waɗanda suke almuwahiduna sabi'awa masu tauhidi waɗanda suka kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala ba su yadda su bauta ma wani ba shi ba waɗannan su ne Allah subhanahu Ta'ala ya yabe su ya kuma yi musu alkawarin lada a cikin suratul baqara Allah ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun Allah ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wal ladina hadu da waɗanda suka yi zama yahudu والنسارى لنسارى والسابئين لسابئاوى من آمن بالله واليوم الآخر وأن دك يي إيماني دا الله يي إيماني دا رانا اللاهرة وعمل صالحا يقوم أي أيكي نقري التي فلهم أجرهم عند ربهم وأن سنة لا دنسوا أوجه من جنسوا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون kuma babu wani tsoro tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba don haka Allah subhanahu wata'ala a wannan ayar ya yabi waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira suka kuma yi aiki na kwarai ubangiji ya ambace su sun su hudu ya ambaci muminai cikin wannan al'umma sai yahudu da nasara da kuma sabi'awa to waɗannan duka sun kasance suna yin addini al'ummar yahudawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin annabi musa alaihi salam sun kasance sun bi annabi musa alaihi salam sun yi imani da shi suna aiki da taura kafin a shafe aiki da ita kuma kafin a jirgita ta a caccanza ta haka nan waɗanda suka rike addinin annabi isa alaihi salam da suka yi imani da shi a zamaninsa suka yi aiki da abin da ya zo da shi kafin a goge shari'ar annabi isa alaihi salam da shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin a canza ita jilar kanta a jirgita ta a ainihin shigar da ƙarere a cikinta kafin wannan to duk waɗanda suke imani daga cikinsu to waɗannan suna da ladansu a wajen ubangijinsu hakanan nan sabi'awa waɗanda suka kasance kafin zuwan annabi musa kafin zuwan annabi isa alaihissalam wanda suna bin addinin annabi ibrahim alaihissalam alhanif wanda ya karkace wa dukkan wata shirka ya riƙi bautar allah subhanahu wa ta'ala tun gabanin sauka a taura tun gabanin saukan lijila to waɗannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yaba musu sannan daga baya aka samu sabi'awa waɗanda su kuma suka kirkiri shirka suka zama mushrikai suka rika bautawa wasu taurari da wata da sauran wasu halittu da suke samaniya a cikinsu aka samu alfalasifatul mushrikuna malaman falsafa mushrikai waɗanda suka fito daga cikinsu da dama daga cikin alfalasifa al'udama malaman falsafa wato na farko wato malaman falsafa na farko sun kasance masu bautar Allah ne shi kadai ba ta shirka da shi suna yin imani da Allah subhanahu wata'ala shi kadai a matsayin abin bauta kuma shi ne ya fara da duniya ba ta cewa duniyar nan wani abu ne wanda yake da ne malaman philosophy na farko sun yi imani da alma'ad cewa akwai ranar da za a sake dawo da halittu kuma waɗannan jikuna da suke mutuwa Allah zai kuma dawo da su wato sun imani da ranar lahira waɗannan su ne sabiqu daga Allah subhanahu wata'ala ya ce falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun su ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake suna da ladan su a wajen ubangijin su kuma babu wani tsoro tare da su kuma ba za su yi ciki ba amma sabi'a wanda suka zo daga baya waɗanda suka koma addinin shirka addinin bauta ma wani ba Allah ba addinin bautar taurari su sun yarda da cewa duniyar farariya ce ba wai da dawwamin biya ba ce sun yarda da cewa akwai wanda ya farar da ita to amma duk da haka sun zanto suna bauta wa Allah tare da tare da gumakan da suke ko kuma tare da taurarin da suke bautawa kamar dai yadda larabawan makka larabawa suka kasance larabawa suka kasance kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yarda da samuwar Allah amma wannan bai hana su su bauta wa gumaka ko su bauta musu tare da Allah ba to haka nan su ma tabi'awa daga baya suka koma to waɗannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambace su a nan gaba ɗayansu wato da waɗanda suka yi imanin daga cikinsu da waɗanda ma ba su yi imanin daga cikinsu ba sannan Allah ce wanda tsara da kuma nasara wanda su ne mabiya annabi isa alaihissalam nasara wasu malamai sun ce nasara jam'i ne na nasran kamar nadman da nadama a larabci akan ce nadman ɗaya kenan nadama da yawa haka nan nasran ɗaya kenan nasara da yawa ta mace kuma a ce mata nasraniya wannan ya'un da suke cikin nasraniyun su ce ya'ul mubalaga ce kamar ahmariyun a ƙara masa ya ahmar ja ana so a nuna jawur a ce ahmariyun a ƙara masa wata ya ta mubalaga to an kirawo su da wannan suna nasara saboda a farkon al'amari sun kasance tare da annabi isa alaihi kuma sun taimaka masa wajen yada da awarsa. a Isa da'awarsa لما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار ba. saboda haka a farkon al'amari sun kasance tare da annabi isa alaihissalam suna da almajiransa alhawariyun sun kasance tare da shi kuma sun taimaka masa wajen yada da awarsa. to daga nan suka samu wannan suna nasara kamar yadda wasu malamai suke gani a lokacin da wasu kuma daga cikin malamai suna ganin nasara din nan jam'i ne na nasraniyun wanda asalinsa nasiriyun ne aka juya shi kuma nasraniyun nasiriyun shi ne wanda yake da dangantaka da garin nasira nasira kuma kamar yadda aka sani gari ne sananne a falastin wanda a nan ne annabi isa alaihissalam ya taso ya girma duk waɗanda suka bi to wannan gari shi ake ake jingira annabi isa alaihissalam zuwa gari shi lokacin da yake yake da rai ya cewa nasiriya wato mutumin nasira to kuma duk wanda wanda ya bi wannan wato ya bi addini da ya zo da shi shi ma sai ake kiran shi nasiriya to da ƙarshe kuma aka mai da shi nasirani ya koma nasara ala ayi halin da aka ce nasara ana nufin masu bin annabi isa alaihi salam da littafin da ya zo da shi wato alinjila wanda suka karbi wannan littafi a matsayin a matsayin littafin suka yarda da annabi isa a matsayin shi ne annabinsu sannan almajus Allah ce wal majusa da majusawa majusawa su ne masu rusun rija a asalin addinin almajus majusawa su da waɗanda suke tabbatar da cewa akwai alloli guda biyu akwai allan alkhairi kuma akwai allan sharri allan alkhairi shine allan haske allan sharri kuma shine allan duhu waɗanda su ne mutanen farisa mutanen farisa inda ƙasar da ake cewa iraq a yanzu to asali wanda su ne majusawa wanda suka yadda da cewa akwai alloli guda biyu in ba a manta ba lokacin da muke tafsir suratul nahl la tattakhidhu ilahayn ilahayn ithnayn ka ku yi alloli guda biyu mun yi magana akan cewa waɗanda suke rikar alloli guda biyu su ne waɗannan majusawa waɗanda suke yadda cewa akwai allah haske akwai kuma na nuhu daga wannan ne sauran kuma a rasa na addinin majusanci ya samu akwai reshe-reshe da ya yi ta yi daga baya asali akwai wani wanda ake kira kiyoman wanda shi ne farkon wanda ya asasa shi wani addini kiyoman shi ne farkon sarkin da ya sarauta a farisa ƙasar rum a ƙasar iran a tun za a wato daɗaɗɗen zamani ana cewa tun kafin ma zuwan annabi ibrahim a.s. shi ne farkon wanda ya sarauta a wannan ƙasa zamaninsa suna masa laƙabi da kiransa zarwan wato zamanin shi wannan sarki zarwan suna nufin al'azal wato abuwan da yake ba shi da farko tun fil azal akwai shi to wannan su ne asalin assasa addinin majusanci a da farko addinin ana kiran shi zarwaniya da suke tabbatar da cewa akwai alloli guda biyu akwai yazdan allah alkhairi akwai shi shine allah sharri suna cewa da farko shi yazdan shi ne arzan da yake guda ɗaya tilo na fil azal na tuntuntun talib daman can akwai shi shi ne yazdan sun ce haske ne shi kuma sai dai shekara dubu tara da tasa'in yana a matsayin shi kadai baya da wani abokin tarayya to kawai sai ya yi tunani wani tunani sai ya zo masa a cewa yanzu da za a samu wani allan irinsa ta yaya za su fafata to kawai wannan tunanin nashi kuma sai ya haifar da wani da wani Allah shi ne a harumun din shi ne Allah sharri shi kuma sai ya zanto Allah duhu ne to tun daga lokacin da wannan a harumun din ya samu a dalilin tunanin shi wannan ya zaɗin to sai zanto kuma ba zaman lafiya tsakaninsu suka yi tafafatawa suke tafafatawa tsakanin shi a rumun allan sharri allan duhu da kuma yazdan shi allan haske allan alkhairi da shi ne al-Ala maarri a cikin yuzubiyat dinsa yake ishara zuwa ga wannan tatsuniya tasu yake cewa qala unasun batilun za'muhum faraqibu Allah wa la taz'umun fakkara yazdanu ala ghirratin fasiga min tafkirihi ahrumun yake cewa fakkara yazdanu yake cewa a kala unasu batilun zamu wasu mutane wanda suke magana ta karya, ce faratibullah ce ku ji tsoron Allah ku daina karya. ce fakkara zanu suna cewa wai yazdanu shine wannan Allah nasu na karya na haske yayi tunani ala dirratin wato tunanin kawai ya faɗo masa kwatsar a zuciyarsa fasiga min tafkirihi a daga nan sai aka kera shi a rumun daga wannan tunanin nasa da saboda haka daga wannan lokacin masu wannan addinin suke da aƙirar cewa wannan allolin guda biyu su da suke ta fafatawa a duniya kuma za su daina fafatawa ba duk da kaga sharri yana ta yaduwa to shi a rumul din shi da ya nasara a wurin inda kaga kuma alkhairi yana bazuwa to shi yanzan shi ne shi ne ya nasara a wurin ga mutum yana aikata alkhairi to wannan yana tare da shi ya zarumi in kuma ka gan shi yana aikata sharri to wannan ya zama dan kungiyar ko dan addinin aron to haka suke cewa to daga nan daga wannan addinin ne aka samu kuma wasu addinai a kasar farisa din sun sun yi ta wato bayyana wanda duk kuma suna komawa ne zuwa ga wannan tushen kama zaradashtiya zaradashtiya zoroastrianism waɗanda su ma <clears throat> kusan abinda suke faɗa shi ne irin wannan sun bayyana tun a ƙarin na shida kafin haihuwar annabi isa alaihissalam suka bayyana wanda su waɗannan su ne suka shahara da shi sunan almajusiya ɗin su waɗannan da gabanin wannan zarnadiya ake kiransu to daga eh, zarwaniya ake kiransu daga nan kuma da waɗannan suka bayyana su wannan zarazashtiya ɗin zoroastrianism sai ya zanto su aka fi sani da suna almajusiya wato majusawa sun bayyana kafin haihuwar annabi isa alaihissalam da karni shekara 600 kuma su ne waɗanda suke kiran ilahul khair wato allan na alheri suke kiran shi hura mazda ko kuma ormos ko hormos shi ne eh, allan alheri shi kuma na sharrin suna kiransa a rumun kamar da ya gabata wannan su ce da shi shi na alherin su ce da shi shi ne haske to shi yasa suke bautar wuta wuta kamar alama ce da take nuni zuwa ga shi allah nasu na alheri da wato ita wuta din kamar bayyana ce ta allah su na alheri a tare da ita shi yasa suke sai suke bautar har yanzu za ka ga cewa mutanen farisa suna girmama wuta kwarai da gaske har da sun shiga musulunci sun karbi addinin musulunci suka koma shi an cin su to amma wannan magudancin har yanzu tare da su ke za ga abubuwan su da yawa sai kaga batun wuta duk shekara suna suna suna idin wuta din kanta za ga an kunna wuta an zagaye ta ana ta wasu wasu abubuwa za ga wasu shi'a shi'a na wasu wurare ma za ga wani cikin san tsarin baiti ma har kaga an sa garwashi ana tattakawa da sauran abubuwa irin wannan duk wanda yana komawa ne zuwa ga asalin addinin nasu na zoroastrianism sannan ita wannan shi wannan majusiyar ta faɗaɗa har ma suka yi da'awar cewa suna da wani littafi wai shi zen avesta zen avesta ɗin wai littafin su ne wanda ya kunshi shari'a su wanda a cikin abin da aka shari'anta musu shi ne kasu yadda su bauta gumaka kasu rika bauta gumaka in a ce gumaka ana nufin wani sassaƙaƙƙen itace ko wani ginannen dutse ko wani abu irin wannan amma dai za su bauta wuta sai dai ka a bauta gunki shi yanzu cikin abin da shi abinsa ya karantar da su kenan shari'a su sannan almanawiya ta bayyana ta ma shi ma addini ne amma da ya samu shi ma tushe daga zarajashtiya din daga nan ya samu tushe shi ma wannan almanawiya din manikayizm suke ce masa da turanci a shi wannan addini ana suna tura suna wato suna dangana shi ne da wani wai mani wanda ya bayyana a zamanin wani sarkinsu da suke kira Sabor dan ardashir a zamaninsa ne shi wannan mani ya bayyana ya kirkiro musu shi kuma wannan addinin na almanawiya tsakanin shekara ta 238 zuwa shekara ta 271 bayan haihuwar annabi isa alaihi salam sannan bayan shi aka kara samun wani bangare na sai da wajusanci har ila yau ke bayyana shine ne almazdakiya ya bayyana shi ma wanda shi ma reshe ne daga cikin wancan reshe na majusawa shi kuma ana jingina shi ne zuwa ga mazdak mazdak ce shi ne farkon wanda ya fara kirkirar addinin daga karkashin addinin majusanci na asali a zamanin wani sarki kogas tsakanin shekara ta 487 zuwa shekara ta 523 bayan haihuwar annabi isa alaihissalam da almazdakiya mazdakizm da shi wancan almanawiya manikayizm dukkaninsu kusan abu ɗaya ne wato suna ɗauke da aƙidar ibahiyya cewa komai komai halal ne kusan ka iya cewa shi ne aƙidar gurguzu ta farko kafin ai modernizing ɗinta ta koma gurguzu ta su kalmar ta su lenin kusan waɗannan su suka fara asasa aƙidar gurguzu da cewa dukiya da mata duwannan tarayya ne ba wani wanda zai ce ya mallaki nashi su almazzakiya da almanawiya kusan haka cewa ba wanda zai iya cewa wannan dukiyarsa ce wannan eh, matarsa ce wannan duka kowa yana da tarayya a cikinsa to kusan aƙida ce ta ibahiyya sun zo don su halatta wa kansu komai wato don kamar a sassauta tsananin da yake cikin zaradashtiya zaradashtiya suna da tsanani wajen hana abubuwa da haramta abubuwa shi kuma wannan da ya zo da mali ya fara bayyana sai ya kawo sassauci shi kuma sassaucin da ya yi nisa har ma yake ganin komai ya halatta to dukkaninsu ne suna komawa zuwa ga tushe guda ɗaya shine wannan majusancin na cewa akwai allan haske akwai kuma allan gudu ta wani bangare za ka ga cewa waɗannan majusawa suna kama da mashirkai tunda abinda suke yi na bautar wani Allah kamar bautar bautar bautar wuta shirka ne amma sun sha bamban da mushrikai wajen su ba za su aje gunki suna bautarsa ba su ba za aje gumaka suna bautarsa kamar yadda mushrikan larabawa suka rika yi to wannan shi ya bambanta su da mushrikai sannan sun sha bamban da mushrikai su suna da wani littafi a vesta wanda suke daukansa a matsayin A littafinsu da suke samun dokoki a cikinsa saɓanin mushrikan larabawa su ba wani littafi da suke da suke ganin ya kunshi wata doka ko wata shari'a da za a bi to nan ne suka saba wa mushrikai wannan da suka samu tsakanin su da mushrikai wajen rashin bauta wa sassaƙaƙƙun gumaka da rashin da kuma yarda da wani littafi da suke ganin cewa yana kunshe da shari'a to shi yasa aka yi ilhaƙin su da ahlul littafi ya zanto annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sun lobihim lokacin da aka ci su da yaƙi to ya za a yi wajen maganar maganar jizya za a karɓi jizya a gurin su kamar yadda aka karba a gurin ahlul kitabi ko san cewa jizya ana karɓar ta ne a gurin ahlul kitabi a gurin mushrikai ba ba a karɓar jizya daga hannun mushrikai sai gurin ahlul kitabi to su waɗannan za a haɗa su ne da ahlul kitabi su ma a karɓi jizya a wajensu ko kuma a'a za a haɗa su ne da mushrikai zan to babu magana jizya to shi ne a nan aka samu hadisan a nan salari salari yake cewa him bihim sunnata ahlil ita?" wato ku ta musu sunna irin ta ahlil Shi ne a karbi jizyar su saboda saboda kusancinsu da suka yi da ahlil kitabi wajen yakar gumaka yakar gumaka da kuma yarda da cewa wani littafi da da suka yadda da shi cewa yana kunshe shari'a waɗanda su ne majusawa sannan Allah ce wallazina ashraku kaga Allah ya bambanci su da allazina ashraku allazina ashraku ana nufin waɗanda suka zama mushrikai waɗanda suke bautawa gumaka da suke sassakawa suna kowa yana da ajiye nashi a gida ko kuma kowace kabila tana da babban gunkin ta da suke bauta masa to waɗanda su ne galibi aka faɗi al-mushrikuna ba na nufin su ana nufin su waɗannan da suka riki gumaka suna bautar su a sauran kuma ko da ko akwai shirka a cikin addinin su na haɗa Allah da wani to amma kasancewar asalin addinin nasu baya kunshe da wannan shirka sai zan to an ba su wani suna an ba su wani suna da za ka cewa Allah cewa lam yakun allazina kafaru min kitabi sajju wal mushrikina kaga duka ya musu hukunci da daya shine kafirai amma kuma sai bambance su a suna waɗanda ya ce al ahli kitabi wannan kuma ya kira wasu al-mushriki na to waɗanda suka yi shirka a duka al'ummu na larabawa da suka kasance kafin su karɓi musulunci masu bautar gumaka sun da karkashin wannan allazi na ashirin da waɗanda suke cewa mala'iku 'ya'yan allah ne mata na haka suna bauta ma waɗannan gumaka a matsayin suna wakiltar waɗannan mala'iku ne kamar kamar rumuz ne kamar symbols ne da yake nuna waɗancan mala'iku wanda suka kira shi mata shi yasa suke ba su sunaye irin da mata su ce almanat al'uzza allat da sauransu irin sunayen mata to waɗannan suna ƙarƙashin wallazi na ashirin haka nan albarahima albarahima su ne masu bin addinin hindu masu bin addinin hundus to waɗannan su ma suna ƙarƙashin wallazi na ashirin domin suna cewa krishna dan allah ne abinda suke faɗa kenan kuma sannan suna yin gumakan shi wannan allolin nasu suna yin gumakansu za ka kowanne mai bin addinin mai bin addinin hindu za ka yana da gunki da yake ajewa yana bauta masa ya ajiye a gida ya ajiye a ofis duk inda yake yana tare da shi wannan gunkin da yake masa bauta kaga sun sun kama da sun fi shiga karkashin allazina ashirin waɗanda suka yi shirka haka nan A addinin buda addinin abin budanism shi ma ya shiga ciki addinin buziya a su ma suna cewa buda din nan dan Allah ne abinda su ma suke faɗa kenan buda suna cewa dan Allah ne amma kuma duk da haka suna da gumaka da suke ajewa na shi wannan buda din suna bautarsa ko ina suke tare da gumakansu suke da su ma za su shiga ƙarƙashin na ashraku haka nan confucianism addinin confucius na mutanen china wanda su ma suna aiki ne da koyarwar wani wai shi a conforce din kasar su ce force din kuma shi yana nufin kamar basaraki ko kuma wani mai hikima kamar mai hikimar kasar force shi da suke ce masa confucius confucianism ko confuciusiya a sauraka su ma waɗannan suna ƙarƙashin allazina ashraku sun shiga ƙarƙashin mushrikai sauraka aka ce allazina ashraku ba ana nufin kadai waɗanda suke larabawa ba masu bautar gumaka a jazirar larabawa da aka can. a dukkan waɗannan addinai manya-manya da suke suna a duniya kuma har yanzu suna nan addinin buda addinin hindu haka nan majusawa duk har yanzu suna nan sabi'awa har yanzu akwai su suna nan a abin nan a arewacin a kudancin a arewacin iraq a iraq iraki akwai su a sham suna nan to duk waɗannan sun shiga ƙarƙashin abin da ayat take magana a kansa saboda ka kaga babu wani addini da ba zai samu inda zai shiga ba nan bai shiga annabi da amanu bai shiga al-yahud ko nasara ko ya shiga al-asabi'i da ko ya shiga al-majus ko ya shiga al na ashraku dole dai akwai bangaren da zai shiga to waɗannan duka su ne Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah yasilu bainahum al qiyamah Allah zai raba gaddama tsakanin su a ranar gobe kiyama zai yi musu hukunci na adalci a nan jayayya ta ta kaurewa ana ta wato musanyen hujjoji kowanne yana da awar cewa shi nashi addini shine gaskiya kuma shine addinin da Allah yake so to wasu za su fahimci addinin gaskiya su bi shi wasu kuma za su dage su ci gaba da addinin su ba su yadda za a yi waɗannan addinan su ɓace a yadda ayat take nuna waɗannan addinan ba su taɓa ɓacewa ba za su ci gaba da wanzuwa a bayan ƙasa har lokacin da alƙiyama za ta tashi haka dai alƙiyama kuma nan ne kowa zai san inda gaskiya take idan a nan ba kowa ba da ya fahimci gaskiya to in alƙiyama tashi inda Allah ya sulhu ne Allah zai yi bayanin gaskiyar ya hukunci tsakanin masu gaskiya kowa ubangiji wata ala ya hukunta shi da aikin da yayi mu'minai na gaskiya Allah ya kai su aljanna Allah ya sa mu ciki kafirai kuma Allah ya kai su ta Allah ka sahi mu wanda su ne ubangiji wata ala ya ambace su a cikin wannan aya a cikin suratul baqara kamar da muka karanta Allah subhanahu wataala ya ambaci hudu ne kawai yace innal ladina amanu wal ladina hadu والنصارى والسابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون a nan ubangiji su wani masala ya faɗi hudu mun faɗi kuma dalilin takaitawa akan hudu a haka nan a cikin suratul ma'ida ubangiji su wani masala ya ambaci hudu ce inda lazina amanu wa lazina hadu wasabi'una wan nasara man A nan, uban wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun nan ma ubangiji subhanahu wataala ya takaita akan hudu ya kuma yi maganar imani da Allah da ranar lahira da kuma aiki da kwarai saboda waɗannan addinan su ne addinan da <clears throat> a cikinsu wato akwai waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira suka yi aiki da kwarai ana samun abin ana samun Sa'idu a cikinsu ana samun shakiyun ana samun ɗan aljanna ana samun ɗan wuta cikinsu a cikin alladina amanu su ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya imani yake kyawun aiki to zai tafi aljanna haka nan a cikin al-yahudu su ma akwai waɗanda suka yi imani suka yi imani kamar waɗanda suka kasance tare da annabi Musa alaihi salam suka yi imani da shi suka tsaya akan koyarwarsa waɗannan da suka mutu kafin zuwan musulunci kafin zuwan wani addinin da ya shafe nasu to su ma a cikin su wanda duk suka yi imani da Allah da ranar lahira suka yi aiki na kwarai su ma za su tafi aljanna haka nan a cikin nasara su ma waɗanda suka yi imani da annabi isa alaihi salam sun kasance tare da su tare da shi waɗannan alhawariyu da din suka bi addinin annabi isa alaihi salam kafin zuwa musulunci suka yi imani da abinda annabi isa ya zo da shi suka yi aiki na kwarai to su ma za su tafi aljanna to kaga aka takaita akan waɗannan ba a faɗi almajus zina a shafi ba don waɗannan ba za a taɓa samun ba za a taɓa samun wasu da suka yi imani da Allah da ranar lahira a cikin su ba an faɗi sabi'awa saboda su ba kamar da muka ci akwai wanda suka kasance dole ne masu kaɗai ta Allah ne subhanahu wata'ala da kuma wanda suka yi shirka to cikin su su ma wadancan da suka yi tauhidi suka yi aiki na ƙwarai su ma za su tafi aljanna sai muka ga a cikin ayoyin da suke A ayoyi biyu da suke suratul baqara da suratul ma'ida an takaita akan hudu amma da aka zo ayoyin ayar da suke cikin suratul hajji sai Allah ya faɗi guda shida to amma shi kaga a ciki ba a ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan ballanta na ce falahu ajru inda rabbi sai aka ce inna allaha yafsilu bainahum yawm al-qiyamah saboda anan an ambato wasu da a cikin su babu sa'idun sai dai shakiyu su ne allazina almajusa wallazina ashraku su babu sa'idun a cikin su sai dai shakiyu ba haka kaga babu maganar man amana billahi wal yawmil a cikin su amma a can ana samu to shi yasa a can aka yi maganar lada aka yi maganar imani da Allah da kyawawan aiki aka yi maganar lada da kuma kore tsoro da bakin ciki to wannan shi ne abinda waɗannan ah, ah, waɗannan ayoyin suke karantarwa a sabanin yadda wasu suka fahimci kamar ayoyin suna karantar da wani abu ne daban kamar yadda mu yi bayani a wannan ayar tana daga cikin abin da malamai suka yi hujja da shi musamman yawancin daukakin malamai akan cewa majusawa ba ahalin kitabi ba ne majusawa ba sa daga cikin ahalin kitabi sau haka ba a halatta yankansu ba a halatta cin yankansu ba a halatta ainihin auren matansu duk da a ce suna cikin ahlul kitabi da an shigar da su cikin waccan ayat cikin suratul baqara an yabe su ko cikin suratul ma'ida an yabe su to saboda ba ta cikin wannan tawakkal sai zanto ba a kawo su cikin ayat da ta yabo ba sai aka kawo su karkashin ayar da take maganar Allah zai raba gaddama tsakanin su da gobe kiyama Allah ce inna Allah ala kulli shay'in shahid Allah mai ganin komai ne yana halarci akan kowane aiki saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya musu cewa waɗannan duka su sani cewa ubangiji yana ganin ayyukan da suke yi gaba daya babu wani abin da za su yi ubangiji bai san da shi ba inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu da yake koyuwa ga Allah subhanahu wataala a sama ko a sama ko a ko a kasa a ambatan waɗannan kungiyoyi guda hudu guda shida da harafin adafi إن الذين آمنوا والذين هادوا والمجوس والذين su a gaba daya a ƙarƙashin wani wata matashiya guda ɗaya da Allah yake magana a kanta yana yana nuna cewa na farko babu a ba a izina da ansawar annabawa wato ansawa ansawa annabawa kiransu zuwa ga sabanin da yake tsakanin addinai dukkanin addinai suna wato da hukunci ɗaya ne wajen duka kowa ana buƙatar sai an sawa kiran su kiran annabawa ba wanda aka ware aka ce wannan shi ya ansa kiran wani annabi ya ƙi ansa na wani ko ya ansa ya ƙi ansa kiran kowane annabi a dukkaninsu ana buƙatar su gaba ɗaya su ansa kiran annabawan Allah duka saboda haka wanda duk yayi ba daidai ba a kowane bangare yake to ubangiji zai kama shi zai kama shi da laifi in a cikin mu'minai al'ummar nan ne aka samu wanda zai bijire ma karantar wa annabawan Allah to Allah zai kama shi ba magana cewa ai daga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi a kyani shi haka nan sauran sauran al'ummu masu bautar ababin nan masu bin annabi Musa alaihi salam ko masu bin annabi Isa alaihi salam kowadansu dole ne ya bi Allah ya bi manzannin Allah sannan ya samu kubuta to al'amari na biyu kuma shi da cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne a ranar gobe kiyama zai yi wa wato waɗannan mabiya addinai duka zai musu shari'a zai bayyana musu gaskiya da take tsakanin gaskiya da take cikin su ubangiji subhanahu wata'ala shi zai bayyana wa mai gaskiya gaskiyarsa shi zai bayyana wa mara gaskiya gaskiyarsa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamati ubangiji shi zai rarraba tsakanin su rarraba tsakanin masu gaskiya da wanda ba su da gaskiya ta su yau ma ayyuhal mujrimun ce waɗanda suke masu laifi a ware su daban mutanen kwarai a ware su daban haka nan maganganu na gaskiya da akidu na gaskiya duka ubangiji su subhanahu ala zai bayyana wannan a ranar gobe kiyama saboda mai saboda za a ala kulli shay'in shahid dan shi ne yake ganin komai shi yasa annabi isa alaihi salam lokacin da ubangiji zai tsare cewa an ta kunta linnasi للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شيء سوراك haka أبنجي ubangiji abin da ya faɗa masa kenan lokacin da nake nan a cikin ni ba ni ne na ci kai ni Allah ne ko na ce mahaifiyata Allah ce saura ka na gaya musu ku bauta wa Allah ne ubangijin ku ne ubangiji na ubangijin kuma na zan mai sa ido a kansu lokacin da nake cikin su yayin da ka karbe ni sai ya zanto kai ne mai sa ido a kansu don kai ne kake sa ido akan komai wa ta ala kulli shay'in shay'in saboda ka ubangiji ala shi ne yake ganin kowane mai aiki da irin aikin da yake yi na a ranar gobe kiyama shi kadai ne zai yi hukunci babu wanda zai yi tarayya da shi a cikin hukunci tsakanin waɗanda suka sassaba don haka wannan ala kulli shay'in shahid ala inna tana nuna raqaba wato kamar mutumin da yake tsaye a kanka ya tsaya a kansa akan ce a kansa ko da na Hausa to saboda ka ce ala kulli shay'in yana nufin ubangiji subhanahu wata'ala <coughs> yana kewaye da ayyukan mu babu wani abu daga cikin ayyukan mu da yake koya ga Allah subhanahu wata'ala wannan ayar da ayoyin da suka gabata da suratul baqara da suratul ma'ida wasu suna amfani da su wajen nuna cewa addinai duka duka addinai duka gaskiya suke dauke da shi kuma za su kai mutane zuwa ga Allah suna nuna wa mutane cewa duk addinin da ka samu kanka a ciki to kada ka damu ka ci gaba da wannan addinin zai sada ka da Allah subhanahu wataala hujjar su wato masu wannan maganar ina ina hikaito muku maganar wasu ne wanda tana danganta kansu da musulunci ne ba wai wasu daga wajen musulunci ba masu danganta kansu da musulunci wasu ma da danganta kansu da malinta suka ce dukkan waɗannan addinai addinai ne waɗanda za su hada ka da Allah kowanne ka riƙe ka riƙe addinin Allah sai su kawo wacce tsaya cikin suratul baqara inna allazina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ko su kawo ta cikin suratul ma'ida sai sun ci to gashi Allah ya ce falahum ajruhum inda rabbi kuma babu magana cewa kai ka ce kai kai kake kan gaskiya sai ba za ka ce kai ne akan gaskiya ba saboda a nan a suratul hajji ai Allah ya ce inna Allah yafsulu bainahum yawmal qiyamah ai Allah ya ce sai an je lahira ne in ma akwai wata jikakkiya sai an je lahira ne Allah zai bayyana ta amma a nan kawai kowa ya sha kurbin sai abin da yake a yanzu akwai waɗanda suke wannan da'awar akwai waɗanda suke nuna cewa baya halatta musulmi ya ce ma wani wanda ba musulmi ba kafiri musamman ma ahlul kitabi za ka ce ahlul kitabi kafirai ba wai ai Allah ma ba ta yi musu kafirai ba Allah ma ai ahlul kitabi kira wasu wani wannan aqidar ta fara yawa ta fara yawa a al'alamul islami a tsakankanin musulmi a duniya ana cusa cusawa matasa wannan aƙidar cewa zafin wato zafin addini ne da tsauran ra'ayi zai sa ka dubi wani wanda ba musulmi ka ce masa kafiri saboda haka in ahalin kitabi ne ka ce masa ahalin kitabi kawai amma kan ka ce da shi kafiri ba kuma da hujjar su shi ne wannan ayar da ayoyin da muka ambata a baya cewa Allah ya ce falahum ajruhum inda rabbihim ta kai ma har wasu daga cikinsu suna cewa na libe ma kowa yake a duhu ba ka da tabbas kai ma da fice kai musulmi ne ai ba ka da tabbas akwai masu faɗi haka wasu za ka gan su har da rawani a kansu na malinta wannan wannan aƙida ce mai haɗarin gaske don aƙidar da za ta ce babu bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ta fuskar addini cewa duk addinan daya ne kowanne kana iya kabauta Allah da shi wannan kafirci ne wannan ba a taɓa samun saɓani tsakanin malaman musulunci ba akan cewa mutumin da zai daidaita kowanne addini da na musulunci wannan kafirci ne sannan ƙaryata ayoyin alƙur'ani ne da dama ayoyin alƙur'ani da yawa sun nuna mana cewa ahlul kitabi wanda ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabin Allah ba ba su yi imani da alqur'ani ba hmm. kafirai alqur'ani ya nuna mana wannan da karka fara da zai qalu inna allaha thalithu thalatha da karka fara da zai qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam Allah ya ce da kad kafaran da zai na ƙaro inda Allah hadani talata duk waɗanda suka ce Allah uku ne sun kafarta ba maganar Allah ce wannan yayin da kace wanda yace Allah uku ne ya kafarta wani ya ce a'a bai kafarta ba yake ba martani Allah maganar Allah yake suka ubangiji su wata wata'ala yana cewa ah, wala ta taqulu thalatha ta hukairar khairan ku, kada ku rika cewa Allah uku ne ku daina wannan shi ya fi muku alkhairi lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina haka Allah ya hada su ahli kitabi wal mushrikina yace alladhina kafaru wannan suka kafirta سنة أبنجني سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله ليس أخذ كافر شيء وآيات الله وآية يكشي سن كافر شيء ما يا قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم شهداء ليس أخذ كافر شيء وآيات الله الهالم كنا, كنا سني سنك آيو القرآن لنا محر suna ɗauke da bayanin cewa waɗannan da suka saki hanyar Allah suka kama wasu abubuwa guda uku suna su ba kafirai sunansu a shari'a musulunci in su a addinin su mumine ne mu kuma suna ganin mu kafirai to mu kuma a addinin mu mu mumine ne su kafirai ba ka ce kafiri ba za a ce masa kafiri ba to kake so a kira shi sannan musulunci ya kira wasu gaba ɗaya ce su zo su musulunta inda a ce addinin da suke yi gaskiya ne musulunci ba zai alqur'ani ba zai kirawo su ba Allah subhanahu wataala ce kullu ladina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadu Allah ce ka gaya ma waɗanda aka ba su littafi yahudu da tarikin da ummiyina sune larabawa mushrikai a aslamtum shin wai kun musulunta kun yadda kun musulunta saboda kai ce in kun musulunta kun shirya in kun musulunta kun shirya sauraka a shi ka da a ce addinin da suke mai kyau ne don mene ne za a ce su musulunta annabawan Allah ma kansu gaba ɗaya Allah nuna musu yi cewa dukkan annabin da yake nan da rai annabi ya bayyana to ya ajiye abin da ya zo da shebi na annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza akhadha Allahu mithaqan ladina wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك الإسر قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم التي ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون التي آخى غير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها غيره تلدعون قال شيء وأن بواي annabawa بعدها سبول الكور daya لما آتيتكم من كتاب وحكمة littafin da na baku da hikimar da na baku saboda wannan littafi da hikima da na baku sannan wani manzo ya zo muku yana gaskata abin da yake tare da ku la tu'minun nabi lalle wallahi za ku yi imani da shi wala tansurun nan kuma lalle wallahi za ku taimaka masa Allah ce a khassum ala zalikum isri kun karbi wannan alkawari ta hannuna suka ce akrarna mun karba Allah ce to ku shaida ina tare da masu shaida wa ana ba kuma min shahidi ce fa man tawalla ba'da zalika wannan fa asiyakin annabawa Allah yake magana yace duk cikin ku wanda kuma ya bijire annabin ya bijire ya kiban annabi sallallahu alaihi wasallama ce fa wadanda sun zama fasikai sannan Allah ce afa addinin Allah suke nema kuma a gaba can kuma ubangiji ya ci gaba da cewa ba mai yabta ghairar islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin na so na yi bayani sosai to amma ga mai daga hannu yana ta da hannu in sha Allah gobe gobe za mu karkare bi iznillahi Allah ba mu da na kuma Allah